da ya dace da littafin tara ga watan kuma shekarar da ya dubu biyu da ashirin da daya wannan shi ne kasu da biyar cikin jerin gidan sa ga A sunna na al'imamu abubakar ahmad ibn amr ibn abi qasim rahimahullah da wannan littafi ne tsaya da cikin mai fada ta tsayi ta ake akida ta ainihin magabata Allah ya kara musu rahama da yarda gaba da su al ibn abi asim ya rasu ne a shekarar hijira ta ɗari biyu da da tamanin 287 Allah ya gafarta mishi a ah. ɗan wasu samu labarin cewa man dawo bai da lafiya na ambata ba su ce wasu sallar Allah a tashi cikin addu'a Allah ya bashi lafiya ya sa ka fara yin shi da sauran marasa lafiya mu da sauran musulmi Allah ya yaye mu kowa da da shi musa Allah ya sa kuma ka fara gare mu da masu ya za mu tashi mana yake cewa ba tili zubi sunna babi na tabbas kenan abin da ke bayani kan mutunta sunna kar mu manta a sunna anan suna nufin ɗaya. daya abinda yake da alaka da akida da tafarki da manhaji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sana muhammad ibn ali ibn maimun qala sana am ibn usman qala sana musa ibn ahyan an salih ibn rashid an abi ubayd an anas ibn malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna allaha ta'ala yastahi من ذي من ذي الشيبة ملزوما بالسنة أن يسأله an فلا يوفيه wani hadisi isnadi ne kyakkyawa saboda wannan mutum mai suna Salih ibn Rashid al-Khayyab wanda ainihin wato malamai suna cewa la ba su malam ibn Abi Asim ya karɓi wannan hadisi ta hanyar Muhammad ibn Ali ibn Maimun wato Abu Abbas al rafi kenan ya rasu ne a shekara ta ɗari biyu da sittin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ce da Abu da Usman da Musa ibn Ayyan al-Harrani ya rasu ne shi kuma shekara ta ɗari da saba'in da bakwai daga Salih ibn Rashid al-Khayyar daga Abu Ubaidin Abu Ubaid da ɗaya ne daga cikin rijalun Muslim yana riwaya daga Anas bin Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Anas ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu cewa inna Allah ta'ala yastahi min shayba min Allah yana jin kunyar mutum dattijo ma'abocin da zuman lissunna wanda yake kokarin yana jin kunyar wani bawa daga cikin bayin ainihin wato zama yana bin sunna Allah subhanahu wataala baya hana shi abin da ya ruka abun Allah ana jinsa yanzu ne mahallin shafi shi kuma da lazimcin bin sunna farko yana nuna zuwa ga tsukar kunya ta Allah kamar yake tare da Abu Dawud da Allah hayyu sikirun Allah yana da siffar da jin kunya wato ci jin nauyin masu daraja mata wannan sifa ta Allah da Allah sauran tunani sannan yana nuna zuwa ga falalar tsoho dattijo mai bin sunna Ku me yasa aka ambaci dattijo a wajen bin sunna nan shara zuwa ga cewa ai galibin dattawan da ke bin sunna dama za ka tarattun suna mata da sunna kuma dattijo da ke bin sunna zai bi ta ne kawai cin ya gamsu baya bin ta saboda yayi kuma gare mutum dattawa da matasa su suna iya bin sunna kawai by accident ya zama kawai sun ci karo da ita ko kuma saboda ana yayin ta wani ma saboda budo da yake so ya aura ta ce sai ya bage mu shikenan suke suke bage mu shi kai dangale wannan shi Allah ya ji da kuma ta fuskariya ya canza shi zuwa ahlus sunna wata kila abin bai riga walan ma dalile walan ma imani fi qulubi ne bai riga ya zauna a zuciyarsa ko ba mu sun ci daga ba musamman a wannan zamanin mu kuma da kyau mutum da farin jemu a cikin ilmu matasa da yana haƙura da wauta mu da rashin hankalinmu da rashin ganin darajar manya da muke ci ya shi gaske ana harkar suna shi wannan ana ta mai cewa don Allah yake duk da za ga yi shi dattawa suna kyaran shi a cewa kai kana shi da cikin yara shi kuma yana gana addini yake yana daga cikin alamar shi ma da gaske yake sannan kuma mu kuma ya kamata mu girman su kyautata mishi mu'amala musamman ta yiwu ka ga wata iya ma da zurfin ilimi a bai da ke tsalle iradi ba bai iya musalawul hadisi ba bai iya fashin baki in ana rikin addini ko ana musu amma da ya yarda sunna abin da aka kaya min cewa sunna ne zai irin waɗannan Allah ma yana jin kuɗi haka abin da ke nunawa shine ka suna har gemun kai ya fari kar wai matashi abin suna sunna a lokacin kankani da zarar kasa ma yake Abuja shi ne gida ka canza yadda aka san ka sai a gaba haka ki sai ka zo kana zanzu haka kai kana yin kana yin tifa iya kuma baya kan gaba ɗaya kawai ka yi riba to alama tun da abin da ake fara zaɓin kai ne kawai suna mana kai da kake da tunyanci yanzu ya kan sun kama masu kashi shi ma da suke ba su inganta ba ko ku karance ba daidai ba idan wanda ne kaga sabon ilimi ne kaji hawa ne ba amma kawai idan wato rayuwa cikin yan duniya ke canza ka abun a yi maka kuka ne a yi tausaya ma lalacewa Allah ka kare ana hadisi game da muka mata hadisi ne kyakkyawa ainihin wato malamai sun inganta shi al-imamu abul qasim al-tabarani ya ruwaito shi a cikin al-awsat haka nan kuma wato ainihin wato المنذري جايب باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمودة الأمور وتحذيره منها abin da ke bayani akan kan an fara yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawa, tsawa ya yi tankiya akan tararrun abubuwa bid'o'i da hadiru shirha jan kunnan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sauran al'umma akan su guje wa bid'a qala hadathana abu bakr bin abi shayba قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو عنه ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه daga malam abubakar ɗan gidan abu shi malami قال يتي حدثنا وكيع إمام وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي sai daga cikin usul al-ilm wato in kuce ta ilimi shi shi malam hakim a ne ya gaji malamin sun su biya da kai bayan rasul a shi nan kuma cikin kuma shi yake riwaya su ta ibn sa'id sawi imam waki kuma malami ya ba yana da tarihi mai yawa da falala ta ilimi da yake kamar da za ban ba labari a cikin kusurwa da lura. ya da cikin malaman ƙasar kufa da suke shan kurun maye ana shan da kufa wannan irin tsini da suke yi wanda yake sanya maye Allah ya ta shi ba a karɓi kuskuren su ba ko ba za a ci musu zarafi ba domin tawili ne suke imam wakil ya rasu ne a shekara ta da yi da ta sa'in da bayan jiran mutum masu lalata wata ran ɗalibai sun taɓa rutsa shi za ta mala a bamu hadisi yana tafiya yana tafiya sai an kara ba sai suka kewaye shi kawai a shi sai bango kawai ba ya kara da shi da ya ku da arziki ya ba su hadisin to na sai fara musu tarjin hadisai ka an ce su ba su hadisi wajen dubu a wannan a wannan ɗan awanni ba a jin kome kuɗi dai sana sana sana sana su dinga koro musu inda ka san ana irin da ake ce mashi har jikin sattilawa Allah ran ne na hadisi ba daga kai Allah ya gafarta mu akwai abokin shi Hafs ibn Riyad al-Qusi tun da aka ba Hafs dan Riyad al-Qusi al-Falanci to mutum ya kada mishi magana har suka wajiya ko ya mai sallama baya amsa ya kira shi walima baya zuwa ko an ce yana gaishe ka ba ruwan shi aka yi mishi wani mummunan Allah ya gafarta mishi dan yau kira da imani shi an ba shi da ne kuma an ba wani ya ke ci gaba da gaisawa shi da abba ibn muhammad babansa jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah radiyallahu anhu an abi kala jabir yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana mutane jawabi rahmatullah wa yuqi alaihi bima huwa yakan yi yabo ga Allah ya jinjina wa Allah da abin da ya cancanci Allah thumma yaqulu sallan sai ya ce man yahdihi Allah wanda duk Allah ya shirya ta shi wanda Allah ya mishi tauhidi zuwa ga shari'a wala mudilla babu wanda yake bata shi wala shaytan wala ransa wala duk dujan wanda Allah ya mishi tauhidi zuwa shari'a man yudhil wanda ko riga ya bata wala hadiya da to babu abin da ya shi da hankalinsa da lissafinsa da iliminsa da hankalinsa da masu shi ba su isa su yi shi wani ya bata خير الحديث كتاب الله Eh, alherin zance shine littafin Allah subhanahu wataala al-Qur'ani wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alherin shari'a ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi a cikin riwayar Bukhari wa khairul huda shi kadai ne wa sharrul umuri tuha, mafi sharrin al'amura shine fararren al'amura a kullu muhdathatin bid'a duk wani abu da aka farar da shi bid'a ne a cikin addini ke wannan riwayar al-Imam Muslim ya fi da haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Nasa'i kuma wata riwaya da kan ta Muslim ta hanyar ainihin wato da shi wannan safa da Muhammad wannan hadisin shine hadisin hadisin wato wato hada allati kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuha ashabu wato jawabun bukatu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyawa sahabbansa kamar da yin musu yana koya musu ita da ke koya musu suna da cikin alkur'ani yana kan fara da wannan jawabi alaihi salatu wassalam a wajen zanta cikin shi kamar hudu ga juma'a ko hudu ga tsallar idi ko duk wata lacca da zai yi ko wa'azi ko a wajen tsaurin kawai alaihi salatu ya kan fara da wannan hudu ba wato ya kan fara da yabo da Allah da godiya ga Allah wasu malamai suna ganin wannan lafazi na yabo ga Allah da godiya ga Allah yana yin daukan lafazin da zai iya bada wannan ma'ana kuma ɗaya daga cikin lafazin da aka ruwaito shine inna alhamdulillah zuwa karshen ta suna ganin ba shi kadai bane ana iya yin wani shi ai wannan malamai suna da wannan magana sannan lafazin da aka ruwaito akwai wasu kare-kare da rage-rage a cikin su amma kuma akwai abin da yake shine kake cewa wanda alherin Allah ya kai ga malam Nasiruddin Albani rahmatullahi alayhi a wannan karni da ake rayuwa ko kuma kace karni na baya Sheikh Albani shi ya sake raya ambatan hada Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga ta a rubuce rubucensa idan ga ambatanta a maganganunsa da jawabansa ne mata littafi ma na musamman sunan ka muke nan kubatul hada allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu sannan tafaransa malam albani muhammadu awal adam nan zariya malamin mu wannan cibiya Allah ya gafarta mashi shi ma da wannan credit din ya yada ta a wannan kasa ta mu arewacin Najeriya kasashen masu magana da Hausa malam albani shi ma yayi kai ana jin haushi ana kuburki, ana cewa ba a so ana mushi ɗan kira da ita malam albani ya daure yayi kai har kowa ma ya kaba har yanzu ta zama ita ce kantar wato mabudin zance malamai suna yi zai na yi yan boko na yi yan siyasa tsarori da inda ce wasu ma haɗa ƙare-ƙaren style da tsarawa zuwa hausa kuma turanci Allah ya fasa ladan da yake baiwa idan da suka raya sunna bayan mutuwar abu shakka dula masu wannan falalar almuhimmu shine waɗannan lafuzza ne masu fuskar albarka da ƙa'ida alimam imam musa ya wato hadisin wannan mutum boka wanda aka ba shi labarin cewa ai muhammad da abdullahi ba ya samu taɓa haka shi kuma ya daga ƙauyen ya ce shi kuma yana dangantaka da banu hashim dan su ke lafiya sai dai mutum hazo sai mu san matsala sa su ce an ce muna a duniya ta fara sai da zuwa muka mutu matsala sa su ne karanta mashi hudu mutum haja bayan da ya gama zai ce wannan suna yana da daɗi kwarai da gaske na ji maganganun bokaye da aljanu da matsafa da yan bori ban ci da shi ke daɗin wannan ba don Allah ka maimaita mu annabi sallallahu alaihi wasallam maimaita mu kar maimaita mu sannan ya musulunta yana daga cikin albarka da falalarta haka mutane su dage wajen kiyata da ƙara zama cikin su ne tare da cewa kamar yadda malamai suka faɗa mustahabi ne fara zance da ita ba wajibi ba ina wata mun ba. amma dai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuna kowa daga magana ba ka kan wahala kana ta yin sai ko ka ɗauko na wani malami can daban ka je kai ta wasu cika har ba in kana yaban Allah haka ne kana zage shi ba ka sani dan ne ba za ka tsaya akan na manzon Allah su wa ta'ala idan aka ce ba dole ba ne saboda an samu tun gabata ba su ci dole ba ne a cikin sabai da tabi'ai ta bayan su sun fara wasu kawabai da wani zance daban da nasu kawabai sanin kalli littattafan malaman magabata mafi yawan su ba su fara da su ba ana yi kafa su uzurin cewa wato kuma su sanin ba wajibi bane ko kuma saboda ainihin wato je inganta ba a wajen su watakila amma a cikin gida wurin ka tafi kai ka shi wannan kuma ina faɗa ne saboda mu kuma yanzu muna da wani tunani ba mu Ina duk wanda ya zo magana bai fara da kusul hajji da ake wa dan bid'a ne ba daidai ba ne ba daidai ne. wataƙila ma karatun shi ba irin wannan ma'ana bai tike zuwa ga ganin wajen cin bashi ko bai ma san da ko kuma ya saba ko kuma wani wani kudiri da zai sa yi haka amma dai karkace mishi kudiri a kan yayi wannan yana na ahadu sallallahu alaihi wasallam sannan ahadu sallallahu alaihi wasallama kan fara da ita shin ya kan fara da bismillah hakikin da malamai suke shine babu bismillah a ko sun ilhakin cewa ana iya farawa da bismillah sannan sai a tuna ita amma da ita a yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da ita a hukumar juma'a da wurare to baya farawa da bismillah ko farawa da bismillah sai zama laifi ba da akwai dalilai da ke suke na halaccin kuma yin bismillah a farkon zance sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kara da ayoyin nan sannan yake karawa aya ta farko wanda jina amurka kullaha hatta tukati wala tamutu illa wa antum aya ta biyu ayar nasu ta kuma kuma ladin khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minhum rijalan kathiran wa nisaa wa qasha'a fi suratul nisaa kuma ayi guda biyu Allah yana mata kuma hawa kullu qawlan sabila isna da kuma amalakum za su ci kusa da shi da wa'azi ne mai girma wajen nuni zuwa ga lalle mutum ya tsoron Allah akan abin da zai fara tsoron Allah akan abin da zai aikata malamai suke hujja da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa babu laifi in ka zo tawaji ka janyo ayoyi waɗanda suke da alaƙa da abin da suke so da magana kai sannan babu laifi in ka zo jawabi, kuma ba mustahabi bane in ka zo jawabi in zaka da ayoyi sai ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai su da rabu kuma dole sai ka kanta da tilawa shi ba mustahabi ne yanzu ba muhalli ne na tilawa hali ne da ihtijaji kuma annabi dukkan ayoyin nan da yi bismillah ba da ya yawo bismillah da kuma da baki ko ya ce wani halaran ba sai ya kamshi idan hali ne tilawa da tafsirin alqur'ani ko wajen karanta alqur'ani to kuma laifi a haka amma a cikin jawabi ga magani to ba dole ba ne sai ka yi wannan alai sun ka wannan daga cikin fawaid da ke ciki sannan a mahallin da malam ke mana hujja da shi anan shine wato akan mudasatul umur fararren abu abin da ake nufi da fararren abu shine duk abin da ba yi da asali a cikin aji wato gida wadda cike ainihin wato ma gisa wala asarahu fi shari'ati dun alai abin da aka farar da shi a kawo su cikin addini amma kuma Allah liba ba a ga abin da ke koyon bayan shi ma'ana duk abin da za mu na addini da aka fi ya jama'a ku dinga yin azumi litinin da alhamis ya ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma ya ce ayi ga ladan ga falalan wannan shi al-aslu ma'ana al-hujja al-mansusa hujja ta nasu ko istinbat wanda yake karbatse malamai sun karɓe shi ya jama'a ku dinga yin sadaka saboda ga ladan ta ga ta ya jama'a ku dinga yin sallar dare ya jama'a ku bar kaza saboda kaza saboda kaza wannan shine addini kuma a samu in ƙasirin addinin akwai wannan abu karai idan wani ya zo da wani abu da yake so a yi shi don samun lada ya ka ce mashi alka ta malam a ina ne aka ce a yi wannan a ah, gaske kawai da aka ce a yi amma yana da kyau daga ainihin a ciki ai tasbihi ne ai ambatan abal ai murna ne da addini ai kan manzan Allah ne shi kawo su umuma da bar mishi wani karkai wannan daga cikin sa yadda mutanen baya suke ganin canza, suke ganin dacewarsa sun su tara mashi zance karkar ba abinda za a gaya maka a gaya maka inda Allah ya ce inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai tabbatacciyar kulala kula dan shi idan babu kawar musu kayan su shine mu da fatul umur Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tankiya akan su ya nuna a guje su shi duk wata bid'a fata ce duk wata yar wuta ce babu laifi a wajen yin wannan jawabi a bukutul hada annabi sallallahu da wasallam yakan yakan kawo lokaci kan kuma yuti fara hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah haka rabu a kashi wani lokaci ya kara da waɗannan ayoyi wani lokaci kuma ya fasu bin kara wani lokaci kuma ya kara da wancan na inna asdaqal hadisi kitabullah haka yana da wuraren tsayawa da Allah guda uku ya rubuta amma mafi falala ne a cike jawabin gaba a kuma da yaushe ba ta mun gane wannan cikin fa'idojin har ila yau ne wato a a ita kawatul haja ana iya fadanta a baki kuma ana iya rubuta ta a zance kaya. ana jawabin nan haka ne ko jawabi ne rubutacce babu laifi ana iya rubutawa ibn taymiya an samu cewa yana fara tafi shi da wannan jawabi ko shi ara shi da baka baya ga shekul albani muhammad basir fi al'allama muhammadu bin salih musulmin muhammadu alaihi ma shi ma ya yi sharhin ta da littafin shi ma wanda asalin shi harsha ce ya yi a kan sharhin wato wato hada ya fita da fa'idoji daban-daban bayani akan tsarkake Allah yi masa yabo da godiya da jinjina da neman taimakon Allah shi kadai da ainihin neman gafara Allah da itirafi da zunubinka cewa da take wani zai billahi min shururi anfusina a sai a muna neman Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan da kuma munanan ayyukan da bayani akan wato cewa dafazan ba a so kana canza su kamar su yadda manzon Allah sallallahu alaihi salama ya ambace su karka kokarin canzawa ko karawa ko ragewa wannan yana daga cikin wato azarbadi wasu mutane suke a suke cewa sai sun canza wa Allah sallallahu alaihi wasallam sama'ir ko sun canza mishi lafzunsa ko sun karkace daga abin da aka shi babu ai ainihin wato alfanu a cikin yin haka sai mutum ya tsaya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin wato tsaya to a kuma da مالك سوى sana محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن ابي مريم am muhammad ibn ja'far am musa ibn abdullah da abi ishaq an abi ahwas an abdullah ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa wasati al-quri wa inna sharra al-umuri mudathatuha wa inna kulla mudathatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dalal wannan riwaya ta kuma hanyar muhammad ibn sakin al daga sa'id ibn al-hakam ibn abi bayyan wannan kusurar da ba sa'id ibn al-hakam ibn muhammad shi din ne dai ibnu abi mariya wanda ake cewa sai ibnu abi mariya a a wato sa'id ibnu al-hakam ibnu muhammad muhammad shi ne abu maryam samun gari an muhammad ibn ja'far an musa ibn kufa daga abu ishaqa as-sabi'i kenan daga abu al-ahwas abdullah dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum yana dan kunnan ku wa muhdathatul umuri ku guje ma ababe kirkirarru fa inna sharral umuri muhdathatuha lalle mafi sharrin al'amura a cikin addini shine kirkiro inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkiro bid'a ne inna kullu bid'atin dalala bid'a bata ce yar wuta ce ke wannan abu ishaq shine kamar da muka gwada amr ibn abdullahi sabi'i da malami ne mujallisi amma ya samu ikhtilafi a kashin rayuwarsa amma ya samu mutaba'a na wannan riwaya ta hanyar Musa ibn Ukba wanda za a zo a ji wannan riwaya kuma wancan da ya kawo shi da mishi shaida wannan riwaya da malami ya kawo al-Imamu al-Imamu Ibn Hajar ya fitar da ita ta hanyar Ubayd bin Maimun al-Kini قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن ابي المصاحي قال سمعت العرباد بن السارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والمودثات فإن كل مسلم ضلالة وانا رواية كما لا يكفت عبد الوهاب ابن لجدة الحوثي أبو محمد يا رسول الله شكرا يا لديك أشكو سنة أبو داود النسائي shi kuma daga malamin shi al-walid ibn muslim ibn abbas wanda kuma malami ne cikin malamai na sunna da shi ana tuhuma da na taswiya mutumin kasar sham ne ya rasu shekara ta da casa'in da shi kuma ce daga abdullahi dan ala daga yahya ibn abdul musa yahya ya ce sabitul irbad ibn sariya na ji malam irbadu dan sariya cikin sahabban nan radiyallahu anhu hadisin na mashhuri يقول إرباد ينا سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله ينا سوى إياكم والمهدفات Kina jan kunnen ya ku musulmai kina jan kunnen ku da ku nisan ciwoyi inna kullu mustaqim dara lalle duk wata bid'a madaci kuma musulmi ya kamata su tsaya kalli wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yake kuma aji shi yace ina jan kullun ku ya bita to dan ne musulmi da ai yi kalgima da su akan bid'a sai kun da an ce musu kaza bid'a ne su guje shi sai a'a su so suke dole sai an samu yadda za a yi kayan fage ne a shigar da shi wanda ku shakka a tafarki ne da ba musulmi ya kiyaye bid'a ba karamar barna ba shi a cikin addini Allah ya tsare wannan hadisi a isnadin sa kamar yadda kuka sani akwai al-Walid ibn Muslim wanda yana yin tafsiri da taswiya sai dai akwai riwaya ibn Majah wanda za ta zo yayi tasbihi da sama'a. haka hadisin ya tabbata ne kuma ibn kada ya fice shi kuma Abu Abdullah al-Aki sai ka guri shi mai fice kala ta sana Amr ibn Uthman kala ta sana sana Baqiyat ibn al-Walid am Buhayr ibn Sa'd an Khalid ibn Ma'dan an Abd Rahman ibn Amr ibn Sulaymi an al-Ibad ibn Sariya annahu hadathum anna rasul allah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa murhatil quri innaha dhalal wannan misalin kuma daga amr ibn ali al-azhar daga baqiyatu an wali shi ma musayyidi ne rahmatullahi alayhi daga bujair ibn sa'd wato abu khalid al-shamsi an khalid ibn ma'adan daga khalid ibn ma'adan imamu ahli sham كردان الجماعة أم عبد الرحمن ابن عمرو السلمي الإنسان ابن سارية أنا إسناد الشيما وتسييه لغيره كنا da an ana ta wali, ibnu ta dan walid amma akwai musaba tasawur ibnu yazid ibn rasul wani ya tsara kawo hanyoyi ne don tsara kara ma wacce riwaya karfi a wannan riwayar aka ce irbad dan sariya yana cewa babu sahabban Allah sallallahu yake cewa annabi ya ce iyyakum wa muhdathatil umuri ina zan kunnan ku juje ma ababen da suke kirarru fa inna ha balala dai su kirarrun abubuwa bata ne waɗannan hadisai suna jan kunne ne kan guje ma biya ba ta sana ibn Khalid wala ta sana Abu Yamani wala ta sana Isma'il ibn Ayyash an Arfa ibn mundir an al-Musahil ابن حبيب عن الإرباد بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومورثات الحمر فإنها بلاء يجي دقا عيسى بن خالد بن نافع دقا أبو اليمان شيء الحكم بن نافع مالك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أبو اليماني قال مسلم قال يشيد إسماعيل بن عياش يا بار حديث عن أربع ابن المنذر ابن الأسود ibn Thabit as-Saquli yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim shi kuma ce daga al-Musayib ibn Habib ibn Suhaib wanda ya rasu shekara ta 128 bayan hijira daga Irbad ibn Sariya al-Muhasib Muhasib Muhasib ibn Habib wani malami ne Muhammad قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يقول na ja ku a hirkinku ki muhdasatul umuri sune tasbiyoyi fa innaha balala su biyoyi batar wannan riwaya ita kuma a ainihin wato a shekul albani da ya magana akan ta yake cewa a isa ibn khalid din can isa ibn khalid ibn nafi yake ban san shi ba ina tsammanin kuma ba isa ibn khalid lil yamani bane wanda aka ambata a cikin alƙur'ani da ayi halin zai zama dai wannan isnadi bai shaida da sauran islamologin ala haddana muhammad ibn aufin ala haddana abul yamani ibn ayyash an arqa ibn al-mundir an al-muhasir ibn habib ila yau ne ba ga ibada an tsariya an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi na hawi cikin wancan take wa haddana muhammad ibn auf da حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن سابر عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباد بن السارية عن النبي صلى الله عليه وسلم جده رجع الإسلام عن محمد بن عوف الطائي الحافظ وأن يا رسول الله يدودا سبعين دابين آه، هنا آه دا في أسفل سنة الإمام أبو داود شيك ميساكي تشارك الحكم ابن نافع البهراني شيني أبو اليماني أبو اليمان مالا بسبب قريني ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya daga ɗan ayyash daga Sulaiman ibn Sulaim al-Qadi Abu Salama al-Himsi yana da hadisi shi wannan a cikin al-Kutub al-Arba wasu wasa shekara ta ɗari da arba'in da bakwai shi kuma yace daga Yahya ibn Jabir shi ma mutumin abin da ne sai ne Qadi ne shi ya yi alƙalanci a ƙasashen ya rasu shekara ta ɗari da ashirin da shida yana da hadisi a cikin Muslim da al-Kutub al-Arba daga Abdurrahman ibn Amr daga Al-Irbad ibn Sariya ko irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadathana Abdurrahim ibn Mutarrif al-Ru'ati قال حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الإبراهيم بن شارية كان في متابعة عينه واتو ثور بن يزيد وديما بقية القبري daga Abdurrahman ibn Mutarrif abu ati daga isa yunus sai ce daga zai daga saur ibn yazida shi kuma daga khalid ibn hadan daga abdurrahman ibn amr daga daga ainihin wato ibadu al-sariya an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi shi iyaku ayyukanku da satil umul ku guje ma bidiyoyi fa inna kullu bid'atin dalala kowace bid'a da kaga ta matsar bid'a ce bid'a ce wannan zancen da muke cikin ana da mai tashi jama'a yana daga cikin jawabin kalin kuma zai sallallahu alaihi wasallam kuma bid'atun darara kuma daga cikin da amma a cikin usuluddin babu wanda yake da cancin rage wannan zance karfi yake a wata bid'a hasana wata bid'a kaza da sauransu malamai sun gama tantance wannan zance mun karanta shi a cikin a cikin al a muka sauna a kan wannan matsala da muka zo a kan sori a cikin abin nan sashen shi da ta musulmi mun yi magana a kan wannan matsala da cewa wannan bid'a matukar sunan abin bid'a ba wanda yake da yanci da shi taujihin da malamai suka irin su suna rajab da cewa in suka ji salaf sun yabi wani abu da sunan bid'a suna nufin bid'a ne lafiya abin na umar yake magana a kan aikatar bid'a ta hadi wannan abin ba bid'a ba ne kuma ka nasa yi bid'a a shari'a saboda mai saboda ya da asali a addini yana da hadisai da ta tabbatar da shi a aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da shi kaga ashe ba za a dauke shi a kafa hujja a kan wani abin da kai ba ka da dalili a kai ba ko da mukaddara ma daga cikin fararren ne ya zama su sahabbai su suka yabe shi kuma suka kaya a kan shi wani daga baya da yancin shi ya farar da wani abu kuma shi ya yi abin ko wani malami ko ya ce addini kuma shi ba sahabi ba kuma ijma'in wasu mutane wanda ba sahabi ba wajen tabbatar da addinan duka wani abu ya ba mutu da isna da su ba ba dai ba dai da kuma da sabai Ba su yi ma ainihin wato ba wajen tabbatar da addinin shi sai ijma'i kan da suke rayuwa قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو وهجر بن حجر الكلاعي عن العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال النبي في السجن يجي كان هو دائرا ودسا shi ma wannan mutaba'a ta sau ibnu yazida da mutum ka sahim ne kuma malami ne mahaddaci daga cikin malaman suna ya rasu ka ta da talatin a sori ta hamsin da bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana ya sake cewa suna riwaya al ta Abu Dawud da fitar da a cikin sunan dinsa Imam Ahmad ibn Hanbal kuma Abu Bakr al a cikin kitabun shari'a da Ibnu Hibban a cikin sahih dinsa da Ibn Battuta al a cikin Ibana. dukkan su ta hanyar Walid ibn Muslim حدثنا أبو مسدود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال ام معاوية بن صالح ام ضرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن الكرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتيك أبو مسعود شيني أحمد بن الفرار ربي كما لما الإمام زوج عبد الله بن صالح أبو صالح الزهد الزهد أبو صالح الزهد ولا مولاني قريس مسلم مصر كان تسمى كاتب الليل قال هنا مشهوري ليوى الرواية وما كما هنا دليل هنا رون كبير حتى بخاري يبتدى وسهد في الكريشي حتى الإمام أبو داود حتى الترمذي لابن ماجه malamai suna kin kayan hadisan shi ne ko da matsaloli ke samu malami ne cikin manyan malaman suna Allah ya kara mai kama shi kuma shi daga Umra ibn Habib daga Abdurrahman ibn Amr daga Al-Ibad bin Sariya an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu katan kasan wannan wannan ita ma riwaya Ibn Majah ne da Ahmad da Abu Bakr al-Ajuri da Al-Hakim al-Zaisaburi rahmatullahi alaihi wa sallam وحدثنا هاشم ابن القاسم ابن شيبه قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي جمرة الحمصي عن شعوب الأزدي عن خالد بن معدان عن زبير بن نفير عن العباد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والبدع wannan kuma riwaya ta hanyar wato Ashim ibn Qasim ibn Shayba har ila daga isa da yunusa daga abu jamra al-shusi zuwa ga ainihin wato sha'ud al-azzi wato sha'ud al-azzi wanda ibn hibana ya ambace shi a cikin asibiti da yake bayanai suka cewa ba su amince da wannan ambaton daga khalid ibn ma'adar daga jubair ibn rukai zuwa ga ibadu da sariya Allah ya fara masa wannan riwayar wato ta ba a ce kenan ga samra ibn habib zuwa ga ainihin ah, sai ga ah, abdurrahman ibn amri zuwa ga shi sahabin wato al-ibad ibn sariya ibad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku iyakum idan tunku ku kiyaye bid'a ba ku ba bid'a ya ku bai kuma da ku ambata a kuma kara ambata ana hadisi a dukkan riwayoyinsa ya zo ne kamar da malayin ambata a nan dan tahziri dan jan kunne game da guje wa ciwo bidikoyi kamar da muka ambata ba a kasa su zuwa ga kyawawa da muna Idan a kasa su zuwa ga bidikoyi a cikin addini bid'o'i a cikin mu'amala jari ta da ke magana a kan munin bid'a suna faɗan bid'a ne da munin ta addini kawawa a cikin akida a cikin ibada sauran al'amura na neman falala bid'a a cikin ibada suke ce bid'a mafi muni amin bid'a a cikin ibada ce bid'a mafi muni ma'ana ta fi kira irin hawarijanci da shi ne bid'a da sahun farko sannan kadariyanci masu kore kaddara da ainihin Allah subhanahu wata'ala sannan sai kuma bayan su ne jabariya da mu'tazila da sauran ire-iren su irin sha'ira da kuma ɗaya daga cikin muhimman bidkai a gida na shirafiya masu cin sahabbai da yarda su aka so su kuma su ne nasu ba masu cin ahalin baiti da yarda su wannan kan su ciwoyi da cikin kuyeri wato mutum ya kusurce ta aƙida ta saba wa a annabi su kala salama da sahabbai na aƙida kuma wani ne ya kirkiro ta sannan ya yayata ya yayata ta ya tallata ta ya rawuwa ta har karɓi ta ta zama aƙida ta zama akwai ta da mabiya da masu ainihin yin addinin addinin su ƙashin wannan wannan bidiyoyi su ne mafiya muni kuma su ne za su yi halakar da cikin a lahira haka musulmi ya kiyaye su shi kokari ya kaɗa kwa musulmi ta abin da ya cire a ce a cikin aƙida ka guje wasu wato kudirce wasu munanan aƙidu da wasu ɓatattun ra'ayoyi da maganganu marasa tushe da ba wasu halittu da ainihin kudurta wasu zantuka ko wasu abali ko karyata wasu nasoshi tabbatattu a sunna na abin da aka shiga musulira a kai ta nasoshi da alaka da duniyar aljinu ko nasoshi da ke da alaka da kabari da azabarsa ko ni'imarsa ko karyata ceto da makamantarsu duk wannan suna cikin abubuwan da ake da islama ke ta ce kunnen musulmi a kasu kashe su mummunan kudiri a cikin zuciyarsu kashi na farko kenan kashi na biyu wanda ke cire wannan shine bid'o'i a cikin ibadoji wanda waɗancan bid'o'i na akida su ne ke haifar da bid'a a cikin ibada babu wani wanda ya kusurce wata aƙida, sai da kuma ta zama sanadiyya aikata wani abu a cikin ibada da mu'amala. a Riga sun kudirta kafin cikin musulmai shi suka halar kowa kansu cikin kamisi yakin musulmai mutazila sun kudirci ainihin wato ƙadancin aƙida da ainihin a tabbatar da azabar kabari da aƙida ta tabbatar da ceto ya ka zai zama ba sa yin waɗannan addu'o'i ba sa mu'amalantar a waɗannan nasoshi yadda ya kamata haka nan shi'a sun kudirci mummunan aƙida shi'a rawa ta fi kudirci mummunan aƙida ta katancin addinin sabai za ka suka halatta wa kansu ɗauka addinin zagin zabai cin mutuncinsu zaka gidan aqida tana da alaƙa da ke samar da bid'a ta ibada sai mutum ya kudurce wata mummunar aqida sannan sai kuma ya samu da mummunar ayyuka haka bid'a ta girmama waliyai ta yi da ziyarar kaburburan su su makala hotunan saboda an ba su girma fiye da wanda Allah ya ce a ba su bid'a ta ainihin kudurce samuwarsu cewa suna da ahaliya ta shar'ar da shari'a kuma a matsayin Allah ke shi ya yi fata ɗari ko su kowane ɗari ko da su bi shekar ɗari kasa a ƙara masa zikirori duk wanda ya zo a bayan shi ya fi shabi a samu wasu kusa su ƙara mishi ma cikin abin shekara waɗannan bidiyoyi ne a cikin mu'amala da na shari'a da ya haifar da su samu bidiyoyi a cikin hakiya ina fata mun gane wannan sannan kuma bidiyoyi suna shukawa ila yau ta hanyar samuwar hadisai wanda ba su yi kuma da shi albani yake bayani a kasan a da na yi daga cikin inda ake samun dukoki akwai samuwar hadisai masu rauni ina hadisi mai rauni ya maza gari sai haifar da bida Kuma hadisin irin salatun ragahi inda ya mutane suke sallah da neman biyan bukatu abu da mu abu shama mai littafin alba'ifu ala inkarin gida Hawa hawadin asalin littafin ma ya ma yi shi ne don mai da martani ga malaminsa shi ne wane shi ne alimamu ibn salah a sharzuri da ta kan kalmatu a abin da mukaddim sai ibn salah na duba girman malamai ibn salah da nagarci iliminsa abin da ake bada labari da cewa Allah ya bashi gamdakatar wajen fatawa kan malami ne ba shafi masanin hadisi masanin usulul fiqh masanin usulul fiqh sai ya samu kuskure sai ya tafi ya kokarin inganta wannan hadisi mai rauni sanadiyar haka shi ne ɗalibin shi abu shama da ta farko da su ala yakin da wata wani suke yake mashi wannan rajin ɗalibin yake fara cewa wannan littafin ina so in warware mutanen malamin mu malamin mu ba na kaza mai girma mai daraja ina ganin falalarsa amma amma gaskiya ta shi ba haka idan jiyoyi suka yi idan hadisai na masu rauni suka yada cikin mutane sun yada jiyoyi da wanda da ake gani yanzu mutane a cikin su gana cikin post na na WhatsApp group ba san asalin shi ba ba san ɗanin da ya kera shi ko dajjalin da ya faɗe shi ba sai su ta yayatawa a ce a yi kaza na kaza a yi talaki kula kaza a karanta addu'a kaza kuma sai su ta yi waɗannan bidiyoyi da jama'a ba su da asali shi ta tun da malamai ba su kira ba ba ibn zauzi ainihin wato ibn taymiya a cikin hadisul qisas a wannan zamani na musu su alƙamar albani su kafin shaukani da sauransu su dai da su da bayyana hadisai masu rauni da yawa da ƙarya waɗanda ba a aiki da su masu zuwa da alaloli na zuci ta da aka sai an kiyaye su kaya bidiyoyi su ba sannan kuma har ila yau bibiyan al'adu na kafirai abin da yake al'adun kafirai ne sai a zo a shigar da shi cikin addinin musulunci ƙarfin tsaya an ƙaƙaba shi an musulunci da shi wannan ma yana daga cikin masadir da samar da kiyoyi a cikin da haka dole ne musulunci su kiyaye al'adun kafirai kafiran nan sawa'un kirista ne ko yahudu ko maguzawa ko masu bautar taurari kuma masu bautar rana ko waɗanda suka ma ba su da addini fitinka kowane irin kafiri wajibi ne musulmi yi addininsa yayi ainihin al'adarsa duk wani abu da yake zaman kakin ciki wato abu da an gani a cikin kullaka, ko mu'amala ko su suturarka tsarin bukukuwa tsarin zamantakewa abin da an gani ta ce wannan da ka kafirai ne wajibi da musulmi su yi, shi mai da cikin kuma gida duk wannan don mu tabbatar da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina jan kullum a kan shi ya tsara na aljama, daga cikin a kora da kujen shan ruwan alkausa da shiga ƙarƙashin tutar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su ne yan bida saboda sun izin wannan jan kunne da annabi su Allah sai sai ya ce mara'iku za su ga su, suna cewa wannan watan ko annabi yana cewa a kyale su al'ummata ne sai a ce ku rabu da su waɗannan suna da suka canza maka addini wannan suna da suka canza salon addinin ka bayan kasa annabi ce fasukan fasukan ai mun ne ya da su manzara kan sa baya san su da ka yake dan uwa musulmi yana ta da jijiya a jijiya wuya akan bid'a ba ta farki ce ta tsira ba kaji ya bada maka yace ka da bid'a ne ka masoyin ka an yi da kake ganin su masoya ne ga al'umma domin yan kizala sun shahara wajen kiyaya da bid'a da bin da da ita ke sun kamata yan Najeriya musulmai dinga kin yan izala ba kin izala ahli sunna salafiyya dan kaza duk sun ake kira su shi ce me duk wanda yake ya zauna zaman nuna bid'a sona mata asiri da yaye mata hijabi dan a ganta a guje ta babu shakka masoyin ka ne ya kai musulmi duk maganar ta da kuma da yake kawo ta sannan ka guje mu bid'a dan ka tsira Allah ya samu dace malam yace babu a wani babu kenan wani shi aiki abu hamdan ko ya na karanta abu hamdan ya san da yanzu mutum fara ilimin agaci an mun lamba a cikin wannan ba zuwa point five ne lamba ɗaya da rabi ce ta gari ta kuma lamba ba ba da sanar da قال حدثنا الحلب ابن قال حدثنا معل بن زياد عن معاوية بن حرة عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإسلام يبعيد تبع ودا الأغلب ابن تميم الإمام البخاري يا شيخ كما شيء منكر الحديث البخاري كما شيء مش منكر الحديث sai yake da a ce mashi maturuki haka nan al'imamu ya haifu ma'in yana cewa laisa da shaikin ba a kasar riwayar asalin hadisin al'imamu al-qamarani al-qasim ya ruwaito shi a cikin mukutuninsa al-kafir baya ga shi kuma wasu malamu masu ruwaito shi ta wata fuska daban al-imamu al-haythami nuruddin al-haythami bayan da ya kawo wannan hadisi a cikin mawdu zawaid yake cewa awahu qabarani bi isnadaini hadihima a cikin isnadai guda biyu qabarani ya kawo akwai mutum mai suna mutum shi ma ibn adiyyin al-durkani a cikin al-kamil fi afrad gali ya ce game da shi da wuka Kina da hadisai sai aiwa waɗanda ba yi da buka ba kuntu annahu la ba'sa amma ina fatan ya zama ba yi da matsala sauran mazajen kuma duka su ne don haka hadisin ana iya kallon sa haka shi da wasu hadisai sai ya inganta don haka za ka ga shekul albari. Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alaihi a cikin sahiha na hadisi na dubu hudu da ɗari eh, ɗari oh, sorry da hadisi na ɗari da saba'in da ɗaya ɗari bakwai da saba'in da ɗaya a shekaru albani ya inganta wannan hadisi da su suke tsoro shawahi ya inganta shi a matsayin hasanun ne fi shawahi yana da wasu hadisai da za su kara mashi kai hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce simfani min ummati la tanaluhu ma shafa'ati nau'i biyu a cikin al'umma wasu mutane guda biyu a cikin al'umma ta mana ba ba farji ba mutane masu irin wannan ɗabi'ar a cikin al'umma ta la tanaluhu ma shafa'ati ce tona ba zai same su to wani ceto malamai sai kokarin su an ayyana wani ceton akwai ceto dai na farko shi ne wanda kowa ma sai ya ci more shi kada su fara su ce wannan ce shi ne ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ya roki Allah cewa a zo ma a yi a yi hisabin ba Allah ya saurari mutane ma tukun bayan an je kun Adamu da Nuhu da Musa da Isa kowa a cikin su ya kasa kowa a cikin su ya ce a je ku ɗaya har ainihin wato a gane cewa gumban sallallahu alaihi wasallam a zo shi kuma ce ana laha ana laha wannan shine makaman mahmuda ta ko wannan ceton hatta kafirai a su wuriyarsa domin ba bai kula wasu mutane masu zunubi cikin a mutanen da suke wato kuminai, a cikin kuma tu da ita ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya to ba wannan bane ke sai ƙara ɗauko ceto na biyu ce a shafa'atu a a da hulun wanda bayan an ba manzo Allah san su dama cewa to ya tafi za a zo a yi sako za a yi za a yi sakinan hisabi yanzu kuma ya je ya zaɓi cikin al'umma sai ya ware dubu saba'in ita a cikin cewa imam al-ibn hanbal za a ninka mai dubu saba'in ɗin nan su dubu kuma sha biyu duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ware su da sanna babu babu sakamako Allah ka sa mu cikin shin za su shiga cikin wannan ceton su suwa za su shiga cikin wannan ba wannan shi ne in ka nabi ya ce wa na cikin ceto ba wannan yake kyara ceton da babu sakamako babu ukuba babu hisabi kuma za a ce kai ku wuce ku wuce ku wuce Allah ka samu cikin su duk da za a ya ce wa na biya cikin ceto na musulmi to ana nufin wannan ceton sai ya shiga cikin annabi na daga baya wanda muslim ya ruwaito cewa a kan ba da salama. zai roƙi Allah bayan ma an kai tabi an watse kaf da filin alkiyama kowa ya san matsayin shi sai sallallahu alaihi wasallam kallon shi bari kwanta ba zai ta kai kawo za mu zo mu tadi sai tsayawa ba da sai kuma na ji sai tsayawa a can gaba kan shi sai ta ma ji bayani akan su wannan ce can to wanda duk yake da imani ko da gurbanan kwayan ya yi shi koyo da ka hadarin da waɗannan suke shi ne, ba za su ci aljanna a karan farko ba su waye su sultanun gashumun zalimun shugaba gashumun maha'inci macuci zalimun wanda yake mu kuma shugaba wanda bai da tausayi bai da imani bai da kyautayi baya wa mutane adalci in shugaban da yake shugabanci yake irin wannan da baya san wannan har da ce to da gwamna yake ko shugaban eh ana yi da su kai ma ana yi da kai kuma shugaba ne a gidanka ba mutum masallaci ko na marayu ko na karban fatu ko an baka ciyaman ɗin ɗan ɗan bijilante ko an baka shugaban matasan jam'iyya duk kina ci kan shugaban ɗan ɗan ɗan su ɗan keke na kai a jamshan kuma kuma shugaba ne ka cuce su ka zalunce su a ci su ka shiga cikin wannan amma dai shugabanni na am sun fi kowa fi da haɗari a musamman kuma saboda su suna da ra'aya da yawa suna da subject da yawa Allah ka kuna sabbin kudan Kaduna gwamna fara an ba ka shugaban hukumar ne ku da waye an ba ka sun sala an ba ka kantuma local government mutane da ke karkashin ka dubbai wani dubban ɗaruruwa wani miliyoyi kuma dukkan su da haƙƙi a kanka kuma wannan bala'i ne dama shi ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane za su so shugabanci amma ranar alkiyama zai zama musu nadama kaga da bambanci da kake kake da yan kasaba guda 40 a kasa sai da shi kaman su a junction din kowa ka san shi ya san ka kai ke hakkin su babu wahala sosai ya bambanta faransa din makaranta wanda yake da malamai guda talatin da ɗalibai guda uku da hamsin. ya san yawan kayan shi da rijistar su kowa ta tsaya da su ɗin mu'amala yana da sauƙi a ah, abin HOD ah, wanda yake da staff guda 40 da ɗalibai da amma guda jama'a kiyaman sun da ta wannan bala'i abun mamaki kuma saboda alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ɗan adam suke gogoriyo wajen neman wannan samu za ka ce an kaɗa ƙararrawa lokacin zaɓen suna yayi wata jiha sai a samu yan takara wajen su an dinga tacewa nan jam'iyyar kaza jam'iyyar kaza ta yi firamare wani a yi da kyau wani ma babu kyau wani a yi kada wani ya canje wani a yi takarar shi wani a biya shi kuɗaɗen da ya yi abin nan ya kashe wani a mushin kuru ana gudu zaɓe ya mutu da ana yi wallahu musta to mutum ɗaya kenan wa galin turkini da mai zaƙewa a addini ɗan zafin kan addini shi ne min bida ya tsara akan abin da ya shi abin aka ce musabi ne mai da shi wajibi abin da aka ce abu a hankali ya kibi a hankali sabon kan addini shi ma wannan matsalar da yake cikinta irin ta tsaya da matsalar da shi ba a zalim yake ciki ashhadu alaihim wa barakallahu Allah sallallahu alaihi wasallam ce. ba turana alkiyama shi da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shi da against yake waɗannan ba cikin kudurar cuta ya bara'u minhu wanda yake ba ni wasu kago a ce manzala ta islam wanda shi kaɗai ke ta alfarma a lahira ta ce tanka ko alfarmar da zai sa a cece ka a cikin gaban kashi ko a nan duniya ne a cikin gaban kashi ya kashi ba da sa a lahira Allah shi kyau da haka wannan yana nuni zuwa ga lallai mutane su kuɗe ma bid'a gujewa ta kamar yadda za ka guje ma kuturu ka guje wa korona, ko ka guje wa makamantar ka guje don kada shafa maka kashin kaji don kada ka ainihin taɓe a ranar kiyama sannan ka guje ma zalunci a matsayin na shugaba ka guje wa ha'intar mabiyanka ka guje ma kafin kai na addini ba bisa doka ta Allah ko bisa tsarin shari'a za mu saurara na saboda kawai lokaci ya Allah ke mu ya gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum